Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta shirya taron sasantawa tsakanin matasa da ke da sabani da juna a ƙananan hukumomi shida da ke kudancin jihar ta Plateau. Bangaren kudancin Plateau ta sha fama da tashe-tashen hankula da suka hada da kisan mutane, satar shanu, ta amfanin gonaki, kone-konen gidaje da dai sauransu. Da yake buɗe taron sasantawar, kwamandan rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau, Manjo Janar Henry Ayola, ya buƙaci matasan da su gafarta wa juna su kuma yi alkawarin za su zauna lafiya. Na tattauna da wasu daga sassa daban-daban na yankin don jin halin da ake ciki da kuma hanyoyin da za a samu zaman lafiya. Sunana Musa Ismaila Lamba, ni ne shugaban matasa na wase. Gaskiya abubuwan da yake kawo tashe-tashen hankula a yankin mu wase yanzu shine duka lokaci da aka ce an sa wani doka, kada wani ya sake sangoman wani. sai kasance su abokan faɗan wato mutanen taro su ne za su sake kai hari su sake mai da hannu agogo baya to amma gaskiya ya sha faruwa kuma hukuma ba sa yin kamar yadda suke nufi in muka taso daga nan za mu je mu gargaɗe mu. ga abubuwan da aka yi yau na alkawarin cewa kada wani ya sake zaman sanadi na zubar da jinin wani suna na karnak domla daga kadarko youth chairman na kadarko maganan hari ba mu haɗa kai da wayansu domin rigicin nan ya sa kowa ya bi inda yake ya zauna kowa ya kai atar da zai kai ma kan shi ne zai kai ma wanda suna gaba da shi zaman lafiya kan dai ya kamata jami'an tsaro su sa karfi da yaji su nema hanyoyin da zai kawo zaman lafiya mu a ta bangaren mu ga an kiretin sarauta Gwamnati yanzu sun ce ya kamata sarautar da dan saya so ba mu san dalilin ba amma muna roko dai shi gwamnan ya ba mu yancin kamar yadda an riga an bayar kana ganin idan an bada wannan sarauta za ku za a samu zaman lafiya yanki eh? sosai an ba mu sarautar zaman lafiyan zai samu sunana mai kano abdullahi yusuf sakatare na meti yalla na wasi su kabila ta su da magana satan sanu ya zama su kama weapon ne da su sabi makama a wurin su dinga atakin mutanen mu so suna inda mutane suna kiwo sai ka sun je sun kore sanu kai mafita na daya shine ga kamata jami'an tsaro su dauki hukunci akan duk wanda ya yi laifi don muna ganin cewa su za a zauna a yayin da mutane cewa a zauna lafiya kuma za a zauna da gabanni zai su faɗa mutane su zauna lafiya sai mun je mun zauna shiru muna gan muna danna mutane mu sai saka mana attack don zaman lafiya nan ba tare da zaman lafiya ba za a yi karatu ba ba za a yi kasuwanci ba ba za a yi eh, sa tutura ba za a ci abinci ba saboda haka su gabanni su faɗa zama masu gaskiya To sai dai a daidai lokacin da ake gudanar da taron ne aka samu rahoton wasu barayin shanu su ɗari sun kora shanu 500 daga ƙauyen Longville a ƙaramar hukumar Shandam. Wani da ya buƙaci sa ka yi sunansa ya shaida mun yadda lamarin ya auku. Barayi sun sun diba kuma barayi sun kai ɗari daidai wani abu with sophisticated weapon. Sun diba suna daidai bayan Longville. Wani kawai na kira shi Wangwal yanzu suna daidai wurin da su tafi da shanu kai din. Shanu kai suna wurin barayin yanzu haka suna tafiya da shi. eh yanzu dai sa jami'an su da surka sun kaura ba sun kun su same su ko ba. Kakakin rundunar tsaro ta STF, Kaftin Salisu Mustapha ya tabbatar da cewa ana nan ana kan bin sawu don gano inda shanun suke. cikin kashi ɗari na cikin dabbobin da aka sata za a muna iya bugun kirji a ce an kama an recovery kashi 75 a bisa ɗari wanda kuma alhamdulillah ka gari an bala a ce ba a nasara ba kwata-kwata kuma haka su ma jami'an miyar Allah da suke wajen basu karye ta wannan magana ba saboda sun san ya kokarin da aka yi a san da nan ba da dama da aka ma waɗanda akwai wanda yanzu suna fursuna saboda shatar shanu a halin da ake ciki kuma an sake kai hari a ƙauyen kumbur da ke ƙaramar hukumar wasi inda aka kashe mutum guda kamar yadda wani ganau ya shaida mun. sunana bsc sardauna dogo ritaya ni kuma pastor ne a nan kotun cc na nan kumbur abin mamaki yau muka waye gari da safe wujen karfe sha ɗaya muna na na yaran mu kuma tafi shukin dawa gona na kusa kusa da su da ake kira lowa benue sanan kumbur karkashin lokal government na wasai sai ta wai yar gamawa wanda sun kai wajen kusan talatin haka da makamai suka hau su da harbi aka yi harbi harbe mutane guda biyu wanda daya a cikin su ya mutu da suna kawo gawan yanzu daga nan kauyen kumbur wanda na kokari za a yi janazar jikin yanzu haka dayan kuma na cikin wani hali a can asibiti yanzu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. Rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau ta shirya taron sasantawa tsakanin matasa da ke da sabani da juna a ƙananan hukumomi shida da ke kudancin jihar ta Plateau. Bangaren kudancin Plateau ta sha fama da tashe-tashen hankula da suka hada da kisan mutane, satar shanu, ɓarnata amfanin gonaki, kone-konen gidaje da dai sauransu. Da yake buɗe taron sasantawar, kwamandan rundunar tsaro ta STF a jihar Plateau, Manjo Janar Henry Ayola, ya buƙaci matasan da su gafarta wa juna su kuma yi alkawarin za su zauna lafiya. Na tattauna da wasu daga sassa daban-daban na yankin don jin halin da ake ciki da kuma hanyoyin da za a samu zaman lafiya. Sunana Musa Ismaila Lamba, ni ne shugaban matasa na wase. Gaskiya abubuwan da yake kawo tashe-tashen hankula a yankin mu wase yanzu shine duka lokaci da aka ce an sa wani doka, kada wani ya sake sangoman wani. sai kasance su abokan faɗan mu wato mutanen taro su ne za su sake kai hari su sake mai da hannu agogo baya to amma gaskiya ya sha faruwa kuma hukuma ba sa yin kamar yadda suke nufi in muka taso daga nan za mu je mu gargaɗe mu. ga abubuwan da aka yi yau na alkawarin cewa kada wani ya sake zaman sanadi na zubar da jinin wani suna na karnak domla daga kadar ko chairman na kadar maganan hari ba mu haɗa kai da wayansu domin rigicin nan ya sa kowa ya bi inda yake ya zauna kowa ya kai atar da zai kai ma kan shi ne zai kai ma wanda suna gaba da shi zaman lafiya kan dai ya kamata jami'an tsaro su sa karfi da yaji su nema hanyoyin da zai kawo zaman lafiya mu a ta bangaren mu za an kiretin sarauta gwamnatin yanzu sun ce ya kamata sarautar da dan saya so ba mu san dalilin ba amma muna roko dai shi gwamnan ya ba mu yancin kamar yadda an riga an bayar kana ganin idan an bada wannan sarauta za ku za a samu zaman lafiya yanki sosai an ba mu sarautar zaman lafiyan ya samu sunana mai kano abdullahi yusuf sakatare na meti yalla na wasai su kabila ta su da magana satan sanu ya zama su kama weapon ne da su sabi makama a wurin su dinga atakin mutane mu so suna inda mutane suna kiwo sai ka sun je sun kore sanu kai mafita na daya shine ga kamata jami'an tsaro su dauki hukunci akan duk wanda ya yi laifi don muna ganin cewa su za a zauna a yayin rejejena da mutane cewa a zauna lafiya kuma za a zauna da gabanni zai su faɗa mutane su zauna lafiya sai mun je mun zauna shiru muna gan muna danna mutane mu sai sa mana attack don zaman lafiya nan ba tare da zaman lafiya ba za a yi karatu ba ba za a yi kasuwanci ba ba za a yi eh, sa tutura ba za a ci abinci ba saboda haka su gabanni su faɗa zama masu gaskiya To sai dai a daidai lokacin da ake gudanar da taron ne aka samu rahoton wasu barayin shanu su ɗari sun kora shanu 500 daga ƙauyen longville a ƙaramar hukumar Shandam. Wani da ya buƙaci saka ya sunansa ya shaida mun yadda lamarin ya auku. Barayi sun sun diba kuma barayi sun kai ɗari daidai wani abu with sophisticated weapon. Sun diba suna daidai bayan longville Wani kawai na kira shi wangwami yanzu suna daidai wurin za su da shanu kai ne Shanu kai suna wurin barayin yanzu haka suna tafiya da shi. eh yanzu dai sa jami'an su da surka sun haura ba sun kun same su ko ba. Kakakin rundunar tsaro ta STF, Kaftin Salisu Mustapha ya tabbatar da cewa ana nan ana kan bin sawu don gano inda shanun suke. cikin kashi ɗari na cikin dabbobin da aka sata za a kalla muna iya bugun kirji a ce an kama an recoverin kashi 75 a bisa ɗari wanda kuma alhamdulillah ka gari an bala a ce ba a nasara ba kwata-kwata kuma haka su ma jami'an miyar Allah da suke wajen basu kare ta wannan magana ba saboda sun san ya kokarin da aka yi a san da nan ba da dama da aka ma waɗanda akwai wanda yanzu suna fursuna saboda shata shanu a halin da ake ciki kuma an sake kai hari a ƙauyen kumbur da ke ƙaramar hukumar wasi inda aka kashe mutum guda kamar yadda wani ganau ya shaida mun. sunana bsd sardauna dogo ritaya ne kuma pastor ne a nan kotun cc na nan kumbur abin mamaki yau muka duwaye gari da safe wujen karfe sha daya muna na na yaran mu kuma tafi shukin dawa gona na kusa kusa da su da ake kira lowa benue sanan kumbur karkashin lokal da na wasai sai kawai yar gamawa wanda sun kai wajen kusan talatin haka da makamai suka hau su da harbi aka yi harbi a harbe mutane guda biyu wanda daya a cikin su ya mutu da suna kawo gawan yanzu daga nan kauyen kumbur wanda na kokari za a yi janazar jikin yanzu haka dayan kuma na cikin wani hali a tana asibiti yanzu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.